hayaki ne ƙura ne to zai koma cikin ta ne to shi ne zai fita mata ta karinta da kuma ta hamakanta duk wannan irin suka ta mata da kiga ya ta yi ake da faransa nan duk da wutan duk ɗin wannan sinadarin ne so an karfe ta express ba an karfe ta su testa ai shi yasa a shari'a a shari'a cewa ake a cire shi eh kawai in yana da wahala ne da mashaka kun gane wannan shi gashin haramata da gashin mara duka dos ne na wannan sinadari da a wajen tsamata so matukar ba a yin stel wajen ba ta kawar da shi ba ta kawar da shi to kawai da zai cunkuse mata ne to daga inda ya cunkuse mata a hamatansa ya fara wari to sai ya harba mata karnin kashi wallahi tallafi lokacin da ya zo zai fito din so duk inda ya samu a toshe ya koma wallahi kun ga da sai ya koma kashin ta koma cikin farko ba to a cikin donar da zai a cikin kashin ta zai zai eh yana samar da wannan wayar tsohon kanta ba ta kai duk da ta ta zai bar cikin ta suna suna ma yanka sosai to ba muna karatun wata yanke ne ko bai da ko saboda haka haka tarci duk dot ne na wannan duk wanda ce da ce shari'a ta ce a kusan da shi a kusan da shi to ki dinga gaggauta kusan da shi ki dinga gaggauta kusa da shi a lura idan misali Muhammad yana ana barin sa nan za ki yi fara ya yi barki a ya kamata barki to yake fitowa yake fitowa yake fitowa yake to ya to kin ga yadda ne kin ga yadda haka haka akwai wanda ake aihuwa amma kuma shi kuma ciwo ne wanda akwai wanda ake aihuwa amma shi kuma ciwo ne da shi kuma ciwo ne na alaikun salam eh eh

to amma na da mawaci ne amma da ko ba ma haɗu mawaci ne ko kuma ka ba da ruwa zai zai A, to wata ma dama za ma su fara zikin ne zai ce mata wannan zanin ba na so ba ya ci tsaya ba ba zai ba ƙarfi ba shi ya ƙarfi ba shi ya ce ba na so amma kuma ya ta tashi tawa suka ne ko kun ga wannan shafukan wannan shafukan wallahi tallahi in kin ga yadda kaza in kin ga yadda kaza suke kokawa a kansa wallahi tallahi yana da yawa to shi ne matsalar shi ne matsalar karatu ta Allah ya samu dace to yanzu mun yi magana akan yawan wanka ko tsafta eh, eh da farko duka da mai wuta da su duka da su ne duka da su ne na wadancan ba da muka ambata a ba wallahi bari in gaya muku wallahi bari in gaya muku kun ga wadannan abubuwa idan kuka rike su za ku sha mamaki wallahi wallahi da ku sha mamaki wallahi tallahi da ku sha mamaki kar ku ji da wai kar ku ji da wai kullum na gaya muku irin waɗanda na kan ce ku je ki daure ki gwada ko na wata uku kar ki ɗauka wannan wai ya shafi maganar miji ke ya shafa saboda haka mun yi magana akan asuwaki ko mun yi magana akan lalle mun yi magana akan wanka da tsarki na gaba sai kyautata tsarki kyautata tsarki da yawa mun taɓa yin wannan darasin kama su kusan da guda a nan kusan mun yi kusan na sati guda ma da tsarkin nan kuma mun zo mun yi kusan sati biyu ma muna tattaunawa matsala na tsarki da yawa daga cikin mata da yawa ba su iya tsarki ba da yawa ba su iya tsarki ba wani malami daga cikin malaman mai yake cewa na ɗaya daga cikin ishara da za su gane mace ba ta iya tsarki ba yadda suke ma 'ya'yanta tsarki yadda suke ma 'ya'yanta tsarki wannan ya nuna ita ma haka take tsarki domin tsarki yanzu zaki ga mata sun sa 'ya'yansu a ko kin san babu abin da ke tabbata wa namiji ma ba a jinsi da aunin jinsinsa mafi muni kamar a samu ruwan da ta sana ta sami shi al'aurar balle mace in dai ruwan fitsari ko ruwan da aka wanke kashi zai taɓa al'aura to billahi zina la ilaha illa hu mace ta nakasa kanta da kanta da kanta da kanta da kanta na rantse muku da Allah abinda za ta yi yadda suka san ta tsawo kare ta soka a cikin ta da kanta shi ta a musulunci idan an zo tsarki sai an yi tsarkin matukara da kunna a yi tsarkin kashi to sharadi in aka yi tsarkin baya kafin hannunka ya koma cikin al'aurarka sai ka wanke hannun ka ka goge ka kwaye tukunna ka sake ɗaukar butan ka sake sabon tsarki amma in da ka yi baya kai yi tsarki to kar ka yi hannunka je kusa da alkawarka sai ka tabbatar ka da duk daular da yake hannunka in ta kama ka wanke duburanka da sabulu ka wanke ka yi tsarkinka mai kyau idan mace ce tana da abubuwan sarki akwai su daidai ko akwai abubuwa da yawa za ta tsaftace kanta da shi masu kyau ko ta tsaftace kanta amma matukar mace za ta bar ruwan ba haya ko na fitsari ya zarara mata ya koma mata cikin ta akwai matsala ko da fitsari ta zo idan ba ta iya ɗaukaki kanta ba za ta tashi yadda za ta bar wani nau'i na fitsari a jikinta to na rantsi da darajar Allah da ita da babu daya to shi ta idan suka zo suka tsaya yara a ko ki kula idan aka zo wanke kashi maro sai a sa yayi boso ana wanke kashin ta bayansa ruwan yana gangara a gabansa to na rantsi da Allah duk yaron da uwarsa haka ta rino Ɗari ya da uwarsa haka tare musu shi yasa shi sarki ai ta gaba ake saboda ruwan sarkin zai tsaya ne ta baya to amma matukar ruwan sarki zai zo ya saba al'aura to yanzu ki lura wannan shi ne kawai zai damu yake to duk ma tare da kaga tana ma ƴaƴan ta irin wannan sarki ita ba ta san ya ake sarki ba in dai ruwan najasa zai shiga al'auran mutum in dai ruwan najasa zai shiga al'auran mace to na rantse da Allah ta naka fitar da kanta in dai ruwan da za zai tafa mata al'auran ta ta naka fitar da kanta na'am na'am eh zai dawo dama shi nafke dama shi nafke asalin sa ma an samu an samu shi ne fitaru da tattaka za ku tafi gwamnati a mota ga wani abu to na ɗaya zan darura ko za ki tafi wani abu amma da a cikin gida yaron ki yana zaune a gida ga shi ga shi ke ke kusa da shanna abu kazan dai su kuma sun ɗauka cin yawa ne har gida ana da daren sai ana abu da sai da babu wani matsala eh shi bai da wani matsala bai da wani matsala bai da wani matsala aiki mai a yadda Allah ya tsaya mutum ki dubi yadda Allah ya tsara mutum to in ka kama kuma ya zama ya rufe ya yi rikice wani da yamma da kan gado amma fitarar da Allah ya tsara halittar mutum a kai ya tsara mashi rayuwar sa yadda ba zai cutu ba yadda ba zai cutu ba saboda haka magana akan sarki na gaya muku lokacin da muka yi wancan darasin an samu matsaloli masu yawa akan sarki game da mata maza su yawa suna kawo kuka wani yana kawo kukan matar amma shi ma bai san ne matsalar ta ba ما اكثر من مسألة الله يستخدم وعليكم السلام babu zuwa ta saura kan wannan wala ana ta shi ga akul jinsi alkhasa wannan ya kai kashi biyar ko shida da maza su ke sa sai ga abin jinsi to amma kashi hudu daga ciki mata suke sa musu yawa wallahi to mace takan iya a tasarrufinta ta lalata mijinta ya zan ga ɗaya shi kansa ya zan bari da kowa jinsiyarsa ba ta da kowa kuma da cikin bai akwai saduwa da mace lokacin da take da wani matsala na al'aura duk namijin da a hakan ke rufe ido yake saduwa da mace sannan akwai rashin tsarki yana daga cikin alama da namiji ke gada wannan bangaren maza ne suna kawo su ne break duk lokacin da namiji ya faru da mace tana da matsala na tsarki to yakan tashi kamar ya shekara goma yana ya yi aiki eh, zai iya yin kwana ma ka ɗaya saboda wani saboda wannan ma yakan sa kaurace mu Ah, ko ciwo in kana ciwon al'aura yanzu misali akwai yawa sau da yawa kuka samu wannan matsala rashin samun mata in suna da juna biyu suna samun matsala ko irin na kai kai da waɗansu abubuwa to sai zo na taruwa da ita akan wannan kai kai haka yana taruwa da ita akan wannan kai kai ne to don ita za ta iya koya boya tana cikin bai sani ba to yakan haifar mishi da kai matsala na ta abin cikin cikin eh a in ya san abin zai gane in da sani ba ne zai gane ba kamar me zan misalta muku in shi ne miji ya tashi masa wannan halin yake zai ba labarin kansa mummunan hali zai ba labarin kansa su zai mishi tsami so zai shiga wani irin yanayi inda ya yi ne gare shi ya sakewa ba to na cikin shi sun kula ya ka gana shi na cikin sa kana kuma na son sa kana ne amma ba zai taɓa samun nishadin yin wani abu a rayuwa ba to da ƙarshe ina da in kaya zai ke kamin inda ya samu wannan problem din amma yanzu mutum ya kaya yana kaya mana irin wannan problem din wata inda ya samu wannan matsala ne sai da ku cututtukan al'aura da su suke sabbaba wa namiji haka to in yi zama hakan kuma in bai san haka ba to shi kira ka zai ta rayuwa akwai kuma da tabi'a ce tabi'a ce mun gane ko domin yanayin a hatta na saduwa matan farko da mijin farko suka saba ma kansu da wani abu da ba za su iya fita a cikin kada yakan iya saba maka da wani yanayi wanda yanayin sai dawo yanayin yanayinka yakan iya saba mishi da wani yanayi yanayin sai ya dawo yanayinka zai samu galibi ko da waɗansu mata ne suka zo daga baya dole irin wannan yanayin za su ɗora su a kai saboda haka abu na hudu ne ko shi ne kyau da tsarki كنت ذا لما تشوفه انا راك دوك مثلا راك تاريخي كتبت دوك نجاح انت كنت تابو سدس كتبت دوك مئة بالمئة دوك نجاح انت كنت تابو سدس اذا كتبت ريابوشي كلمة تاريخي تقول هو الارجنت يناتي قامت الارجنت kuskure da ta cikin ka kafin ta tashi abu ah, na shida na biyar kaunar cewar ruwan sanyi wajen sarki eh, yana da mugun hatsari mace da dinda kusantar ruwan sanyi a kai a kai a tsarkinta idan mace kamar ta san mai take yi to tana da plus ɗinta kawai in za ta yi sarki za ta ɗebi ruwan za ta tafi ba ta zai ta yi sarkin ta ba haka masu jego suke yi ba to wai irin suke gaskata wai kuma sai an aiwa da tukunna eh wannan fa sun ne an aiwa da jiki zai rana sai a a zai kaza zai kaza in suka dana kawai sai ana jego ne a wannan lemun ta ita mace kuɗi ma ɗan rikin shi ne magana da nake sanar da mai magana a ko ita mace ɗan rikin su zo wani sanyi ɗan rikin su zo wani sanyi kar kar ya zama abin burgewa a wajen ta تريد koyar a ba wani tafsiri ya ce shi a cikin harmatan ba amma da abin da ya shafi kai ruwan sanyi cikin al'aira akwai matsala akwai matsala a wani tasirin a yana kamar yana wanka da ruwan sanyi da yabu eh yana da tasirin amma dai ba ga wani illa har za a ce har za a yi doka a kan tasirin kai a yi amma da ake a yi sarki da shi yana tabbas kai tsaye eh? yanzu dai ba yana magana kan wanka da ruwan sanyi ba ne muna magana kan sarki da ruwan sanyi amma da kiyayewa wacce take so ka kiyaye inda kowan kanta da rijiman ta ka kiyaye ruwan sanyin kawai alaikum salam malama ce ba ki magana da tun da kika abin nan tun da kika zo kika zauna ايه طب بسم ايه مرضي ايه تجاوب شو تسيبها ليه ناوي يوم يباني اكرس ان شاء الله ناوي يباني وعليكم السلام في علاقة في كم ايه Eh. duk za mu zo mu yi magana kan waɗannan halar yanzu abin da mu karanta in ne kuka kama tsirriyar tsirriyar tsakanin ku da Allah to sai mu dora in kuma wasan kuma shi kenan to sai zo nan garafin bayi mai tsara ya kai shekara biyar ko bayan suka abin nan in da magana sai za ta za ta jiki a ta yin sa da kuma kamar su yawa saboda ka abin da kika ji in kin kiyaye kin kiyaye shi eh alaikum assalam ba wani matsala AC ma ya sauki a kan fanka eh, yanzu fanka wannan tana da illoli da yawa a cikin ɗan adam musamman a jikin mace a ce ta fanka akan kan na hura ta amma AC shi bai da wannan matsala yanzu ko mai asma ko me yanzu fanka ya ɗaga mace hankali amma AC yawa yawa ga ta da saboda haka AC duk su san ke su kuɗa ɗauki. Allah ya samu dace. Eh, no. Eh. ban gane yin magana a yi abubuwan guda biyu ne ya ce abu na farko shi ne ita mace tukunna kansa da kanta za ta kiyaye kanta ɗaya daga cikin waɗancan illoli da muka samar ai yanzu na gaya muku ita za ta iya samun wannan matsalan na rashin ni'ima ta tare da ita amma ita ba za ta gane ba kawai ba za ta gane ba shi ne shi ne bai gane ba to shi ne